السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمه الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga muka zuwa Madina wanda kuma shine yammacin sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu miladiya kafin mu fara akwai waɗansu takardu a hannuna da wani ɗan ya gabatar min dan in karanta a natsa yanzu in yi masa bayani takarda ta farko tana bayanin shakku kan adadin rakawo'i na sallah da kuma yadda za a gyara su takarda ta biyu tana magana akan sallah ta musamman da ake yi domin neman biyan bukata da kuma da kuma shakku waɗanda ba sa cutar da sallah haka nan kuma sujadar rafkanwa da sauransu to gaba daya da takardar ta farko da ta biyu an buga su a wata matsaba'a da ake kira almahadi press a kaduna almahadi press a kaduna ita ta shirya kuma ta buga to gaba daya bayanin an gina su ne akan mazhabin shi'anci an gane ko musamman ma ita sallar da ake magana sallar bukata din wata sallar ce idan kana mai biyan bukata za ka yi raka'a biyu za ka karanta kaza za ka karanta kaza to a ciki akwai jira akan kuncin dama da jira akan kuncin hagu shi an shi ne wannan tsabage saboda ka duk wanda ya ga irin wannan takardar musamman ku yi izina da waɗanda suka buga din almahadi press daga jin mahadi dama a kila ce a ko da ke akwai mahadi a littattafan musulunci amma ya sha bamban da ma'anar ta yi dauki a shi'anci ina fatan yan za su dauki zina game da wannan wannan kuma wata kalanda ce ko da yake ta riga ta wuce tun 1994 to amma dai abin da ke daukar hankali a jiki lafazin kullu amu antum bi khair wanda laraba sun saba bugawa a jikin kalanda ta larabci wato kamar ana barka da shekara to amma daga baya wata aya ce wanda aka ciro ta a bible saboda ka su kuma kirista ne suka buga dan yaudarar mutane saboda haka ita ma irin wannan kallon idan an gani sai a fadaku saboda kirista ne suka buga kaga anan ma sun yi kotun din ayar anan ga ta a larabci anan kuma sun yi kotun din ta a cikin harshen turanci wanda idan mutum bai sani ba shi abin da zai ji hankalinsa rubutun larabcin na kullu am wa antum bi khair bayan ko laysa hunaka khairun fi hadhihi alwarqa ba ba lahiri ko sun ko ba ina ba ta fahimta abu na uku kuma sai waɗansu waɗanda suke magana akan yan agaji waɗanda suke sa uniform waɗanda suka ce wai shi uniform din nan yahudanci ne to shi ne wanda yake neman ƙarin bayani shin sanya uniform din nan dan ayyukan agaji karkashin kungiyoyi na addinin musulunci kamar kungiyar jama'atu zalati bid'a wa qawatu sunna da kuma na jama'atu nasrul islam wanda dai su ne galibi yake gani nan masallaci wai sanya wannan din yahudanci ne maganar cewa sanya wannan yahudanci ne jahilci maganar cewa wato wannan din kamar ya fi karo da addini ko dai jahilci ko son zuciya abinda ake lura da tufafi na kayan agaji don su bambance su da sauran mutane tunda aikin da suke na gadi ne jama'a su ba su haɗin kai domin idan aka ce wani zai zo ya aikin gadi a cikin kayan gida ba tare da wani abu ya bambanta shi da sauran ba to abin zai faru shi ne sai ma ɓarawo ya zo ya ce shi ma gadin zai kaga ba za a gane su kaga barna ta riga ta kula. sai a bewa kura a biyan nama ba tare da amfar gaba ba wannan kenan sannan dai kawai abin da za mu faɗakar dangane da tufafi waɗanda ƴan agajin mu suke sawa kawai abin da za su kiyaye su kiyaye yin zanzaro sai su ɗauka kaftani doguwa wadda ba sai an yi buƙatun zanzaro ba dan saboda a cikin zanzaro ɗin za ga yana bayyanar da surar jikinsu da suran al'auransu ko ga ɗawan mutum sun bayyana ko kuma suran al'auransa ma ta bayyana to wannan bai dace ba sai dai su yi ba tare da zanzaro ba sannan kuma a kiyayin dogon wando zai wanda zai wuce kasa da idan sawu sannan kuma wajen hula za a iya sa hula to amma akwai waɗanda ko mukami ne sai sa wata hula mai gashin kaza saboda ka duk dan azumi mai hula mai gashin kaza dan Allah sai cire gashin kaza ina ba ta fahimta ina ga idan an yi wannan insha Allah ba komai kayan ku ba wanda yake sun ci karo da addinin musulunci sai dai mutum yana jahilci domin al'asali ne al'il wanda ya da'awar haramci sai ce kawo dalilin da ya haramta kai da kai da'awar halarci baka bukatun dalili amma wanda ya da'awar haramci to dama al-haram shine ma za ala ghairi al-asl ma ma ma ala khilaf al-asli abin da ya saba asali tun da ya saba ma asali yana bukatun dalili wa kullu ma khalafa al-asla yahtaju ila dalil to duk wanda ya da'awar haramci sai a ce kawo dalilin da ya haramta nassi na qur'ani ko hadisi daga manzon Allah in babu kuma to shikenan sai kai shi Allah gane da mun tsaya ne jiya karshen aya ta 25 cikin wannan sura mai albarka suratul fatih fadin Allah ta'ala humul ladina kafaru wa saddukum an al-masjid haram wal hadiya ma'sufan an yabluga mahilla ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم وأن تطووهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما يوكم ذا متاسف فرقا آية تأثير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إذ جعل الذين كفروا fi qulubihimul hamiyata tunawa mutanen ka lokacin da wato ainihin waɗanda suka kafirta suka sanya fi qulubihim a cikin su alhamiyata fushi hamiyata jahiliya irin fushi na jahiliya wato fushi kuma na jahiliya shine dukkan fushin da mutum yayi shi ba tare da haƙƙi ba ba tare da yana da gaskiyar yin fushin ba ba tare da goyon ba tare da an bata masari'a shari'a ba ba tare da an kare wata ka'ida ta Allah ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ya zama fushi na jahiliya ya zama kyamatar abinda ba shari'a ce ta kyamace shi ba menene ake nufi da hamiyatul jahiliya ina abin da ya faru lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a rubuta bismillahir rahmanir rahim to hayy bin amr yake a a mun san Allah din amma da ar-rahman da ar-rahim a goge mu yadda da an gane ko to kaga wannan hamiyatul jahiliya sannan kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a rubuta haza ma salaha alaihi muhammadun rasulullahi quraish suka ce a goge rasulullahi sai dai a sa muhammad ibn abdullahi duka wannan suna suna goyon bayan waɗansu ra'ayoyi da aƙidi da aƙidu nasu na jahiliya an gane ko to sune hamiyatul jahiliya إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية lokacin da دا suka sanya سنيا a cikin سكا تنسو shine kyamar da abin da suke kyama a jahiliyyance ba a shari'ance ba hamiyatul jahiliya fa anzalallahu sakinata sai ubangiji ta Allah ya saukar da natsuwarsa ala rasulihi bisa ga manzon sallallahu alaihi wa sallam ran manzon Allah bai kwaci ba wa alal mu'minina haka kuma Allah ya saukar da natsuwarsa a bisa ga mummunai ta yadda ba su dauki doka a hannunsu ba sun jira sai annabi ya ba da doka wa alzamahum kalimata taqwa ya lizunta musu kalmar taqwa kalmar jin tsoron Allah kalmar jin tsoron Allah kalmar tsara dokokin Allah wa kanu ahaqqa biha wa ahla lalle sahabbai sun kasance su ne ahaqqa biha su ne mafiya cancantar dangantuwa zuwa ga wannan kalma wa ahliha kuma sun kasance su ne ahalin wannan kalma kaga shaidar Allah kenan game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu ahaqqa biha cikin su akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman wanda in shi abu sai da musulunci su gashi Allah ce kanu ahaqqa biha su ne mafiya cancantar dangantuwa zuwa ga wannan kalma kalmatul israr wa ahliha kuma su ne ahlinta wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah madaukaki ya kasance masani game da kowane irin abu ma'ana akwai hikima cikin nutsuwar da Allah ya saukar lokacin da kafirai suka ce a goge ar-rahman da ar-rahim manzon Allah ya nutsu kuma ya hakura aka goge suka ce a goge rasulullah manzan Allah ya nasu kuma ya haƙura aka goge don abin da suka kawo na sulhu ya haƙura sahabbai kuma ba su ɗauki doka a hannunsu ba duk da ransu ya ɓaci amma suna jira sai annabi ya ce a yi kafin su lalle akwai hikimomi masu yawa a cikin haka domin da aka yi wannan haƙurin kafin shekara ta rufa sai ga shi azizi dama sun shiga cikin addinin musulunci wanda kuma burin ko da an yi jihadin dama za a yi jihadi ne dan musulunci ya ci gaba to yanzu kuma in zai yaɗu ba tare da an zubar da jini ba me ne ta ɗauki takobi me ne ta ɗauki mashi an gane ko shi yasa farko addinin musulunci da'awa yake bukata kafin jihadi ba a yaƙar mutane ba tare da an musu da'awa ba in musulmi suka kasa wajen da'awa to dama tafsi za su iya yin jihadi tunda da'awa shine matakin da bai kai jihadi wahala ba to wanda ya kasa yin da'awa sai zo iya yin jihadi ba yadda za a iya shi yasa da'awa din aka samu suna babban jihadi fala tuqil kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira sai aka samu suna jihadi babba wato shi da'awa zuwa ga addinin musulunci aka samu suna babban jihadi an gane ku Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito hadisi an karbo daga Uthman dan Affan Allah ta kare da a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi illa urrima 'ala an-nar yace lallai na san wata kalma inji manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam babu yanda za a yi bawa ya faɗe ta da gaske a cikin zuciyarsa ba wai ya faɗa ba da munafunci ba wai ya faɗa ba dan ya tallata imanin zahiri bayan a zuci bai imani ba ba yanda za a yi bawa ya faɗe ta da gaskiya a zuciyarsa illa hurrima ala nari face sai an haramta shi akan wuta ranar tashin kiyama fa qala lahu umar ibn al-khattab sai umar ibn al-khattab yace da annabi ana uhaddithuka ma hiya manzon Allah in ma ka ba mu irsan kife to ne zan faɗa ma wannan kalmar wata kalmar dan manzon Allah ce na san wata kalma in dai bawa ya faɗi ta za ta tsire shi daga wuta za a haramta shi da wuta ranar tashin kiyama wato kamar ya ba su jaraba sai mutum ka tawo ce ni zan faɗa maka wannan kalmar hiya kalimatul ikhlas ita ce kalmar ikhlas allati azza Allah tabaraka wa ta'ala biha Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabahu ita ce kalmar ikhlasi wadda da ita Allah ya ɗaukaki annabi da sahabbansa wa hiya ita ce kuma ake kira kalimatu taqwa allati alasa alaiha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ammahu abu talib inda al-maut wanda wanzan Allah ya nacewa babbansa a wurin mutuwa cewa ya faɗe ta kalma daya wanda zai tsaya masa a gaban Allah gobe kiyama shahadatu Allah ilaha illallah ita ce shahadatu Allah ilaha illallah abinda wannan hadisi ke nuna mana kalimatu taqwa ita ce mai kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah dukkan wani tafsiri da aka yi ba wannan ba bai kai wannan inganci ba domin wannan hadisi duk da Umar dan Khattab ne faɗa amma annabi ya karrara shi a kai akwai takririn nabi sallallahu alaihi wasallam an gane ku wani hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya rawaito shi cikin musnadinsa لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حقيقة الله يا قسكتا ومن زنسا mafarkin da ya yi wato ainihin da gaskiya Allah ya gaskata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mafarkinsa la tadkhulunna al Allah ce lalle sai kun shiga masallaci mai alfarma in Allah ya so aminina kuna amintattu muhalliqina ru'usakum kuna masu aske kawunanku waɗansu kenan wa muqassirina waɗansu kuma suna saisayi daga cikin ku la taqafuna ba za ku razana ba ba za ku tsoro ba wannan shine abin da aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki kafin Allah ya zo gaskata masa manzon Allah ya kwanta mafarki sai ya mafarkin gashi ya shiga cikin garin Makka shi da sahabbansa sun yi umara waɗansu sun yi aski waɗansu sun yi saisayi to shi kenan bayan wannan mafarki ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaita sahabbai mutum dubu da 1400 cewa a zo a tafi umara shi ne aka zo sai kafirai suka hana su shiga maka to shi ne da aka tashi za a koma Umar dan Khattab ke ta manzon Allah ba ka faɗa mana maka mafarki cewa za mu shiga maka ko mafarkin annabawa gaskiya ne yace eh na ce maka na yi mafarki za mu shiga amma na ce ma wannan shekarar ban ce maka wannan shekarar ba za mu shiga din tabbas za mu shiga bukatar ce da kuma aka zuwa su fita din ta ga sai wannan bayanin wannan aya ta ce wala kan taraka Allah wa rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram ma'ana tunda mun ce suratul fatih ta sauka ne bayan an yi sulhu manzon Allah na kobawa gida kaga lokacin ba su riga ma sun shiga ba amma Allah ce la tadkhulunna al masjid al haram ma'ana mafarkin nan da annabi yayi wanda da mafarki ne yanzu da shi aya ta sauka kuma da lalle sai kun shiga masallaci mai alfarma shine masallacin makka in sha Allah in Allah ya so wato aka ce hakikan la alika ka iya faɗi in sha Allah dan rata ya zance ma'ana in abin ya yi Allah ne so in bai yi ba kai fage da cewa Allah ne ya so ba ko ba haka ba to amma anan in sha Allah din ba wai dan ana tsammanin ko zai yi ko ba zai yi bane ba ta hakikan ne la alika an gane ko wato neman tabarruki ne da sunan Allah dan aka ce in sha Allah ba wai dan abin akwai wata kilancin yi ko yake yi ba ina ba don kun fahimta da kuna amintattu muhallatin ru'usakum wa muqassirina dama idan mutum ya je umara ko dai ya aske kansa gaba daya ko ya ce. Allah ce la kafuna ba za ku tsorata ba za ku razana ba ba wai la kafuna kar ku ji tsoro ba domin da a ce la din nahiya ce da ta ce la takafu don fi'li din mudari sai zanto majzumun bi hasfin nuni ko ba haka ba amma tunda aka ce la kafuna ya nuna la nafiya ma'ana ba za ku razana ba ana kore muku dangin tsoro a wannan rana da za a shiga makka ranar da za a shiga ana ja al wa zahaqa al-batil inna al kana ya tabbata cikin hadisi kafin mu karasa aya a cikin sahih bukhari daga abdullahi da umar Allah ya kare shi a gare manzo Allah ya ce Allahumma arhamil muhallaqina ya Allah ya dukan wanda suke aske kansu ta kas in sun je umara ko aikin haji قالوا والمقصرين صحابين suka ce da masu sai sai manzo Allah ya ce Allahumma arhamil muhalliqina ya Allah ka ji kan wanda suke aske kansu tas sahabbai suka ce wal mutasirin manzo Allah da manzo sai sai manzo Allah ya ce Allahumma arhamil muhalliqina suka ce wallahi al mutasirin manzo sai to wal mutasirin da wal mutasirin sai da ka faɗa wato na so uku ka zo an kawo masu sai wannan sai nuna idan ka je aikin hajji ko ka je umara abin da yafi dacewa shine ka aske kanka gaba daya shi fi lada sama da kai sirri tunda manzon Allah ya roƙa wa da masu aske kai ta tas ya roƙa musu rahama so uku kafin ya kawo mu hukunci to amma wannan hukunci ba ya shafi maza ne su mata ba sa aske kansu gaba daya mace idan ta je umara ko ta je aikin haji dama tafsir za ta yi kuma da yake sai sai din nan ba za ta ga mai dukkan kanta ba a'a za ta dauki gashin kanta ne na tsakiya gwargwadon al'amula gaɗan nan ta sama gwargwadon gaɗar sama ta yatsa gwargwadon gashin da yake nan za ta yanki a haji ko umara shi ne ta da ta gama ta amma kai namiji ko dai ka aske kanka gaba daya in kuma sai sai ne a kowanne suke zuwa su kuskuren sai sai shine gama gashi uku yanki ko kuma dan aske nan gefe kyalin nan ko dan aske nan shi wannan sai sai dan ana yin sa ne a madadin aski dan Allah idan ka san aski kana aske rabin kai ne duk kake askewa to haka sai sai ya shafi wani gashi na kanka wani bangare sai ka sai ko ina da ku an gane ku to wannan dai ne dan haka wannan suke shirin zuwa umara wannan ne hukunci ku yi aski kwalkwabo shi ya fi dacewa sama da ku yi an gane ku kuma umara ma abu ne mai sauki duka umara gaba ɗayanta aiki ne guda uku kadai farko niyya wanda a wurin niyya dama za ka sanya ihrami ko ba haka ba a wurin niyya a nan za ka sanya ihrami sanya ihrami shi ne za ka cire kayan gida ka sanya zane guda biyu ɗaya wanda za ka ɗaura kan kafaɗarka ɗaya wanda za ka ɗaura a kugunka a ina za ka yi wannan a mitat kuma manzon Allah ya sanya miƙati ne guda biyar akwai zuhufa akwai yalamlab akwai zati irk akwai zulhulaifa akwai kuma qarnul manazil shine wani malami ke cewa irkul iraqi yalamlamun yamanun wa zulhulaifata yahrumul madani wa jamu zuhfatu in marartu biha wa ahlu najd qarn fastabili kar guda biyar sun fito kenan irkul iraqi wato kaga zati irk kenan yalamlamun yamanun wato miqatu mutanen yaman shine lamna wajul hulayfatu ya al-madani wa shamu juhufatu imma rakabiha wa ahlu najdin qarnu fastabini qarnu manazil kiran fastabini nemi bayani wajen malam zai kara maka bayani a takaice dai miqatun mu shine Zuhu ba kuma yanzu suna cikin ruwa to da haka sai ake ɗaukar miƙati daga wurin da ake kira rabit rabit shine ke opposite daura da juhufa shi kuma yana gabar su wato yana kafa din ta baya cikin ruwa to amma idan muka tashi a jirgi babu yadda za a yi iya zuwa rabik kai sai an wuce mika jiki an kai mu aji to da haka sai ya zanto alhazama da masu umaran suna daukan ihrami daga jidda dukkan wanda ya dauki ihrami daga jidda ya taba manzon Allah dan ya wuce mika ko da aikin haji ko da umara in dai ka ɗauki ihrami daga jidda ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a malikiyance sai kayan ka dabba bari mu ba ta malikiya mu kyale yau a malikiyance sai kayan ka dabba in dai ka je jidda ka ɗauki ihrami to saboda haka menene saukin mutanen mu saukin mutanen mu shine idan an sauke a jidda sai kai tafiyar ga madina in ka je ka gama harkokin ka a Madina na ziyara za ka taho maka sai ka ɗauko miƙati daga Zulhulaifa miƙatin mutanen Madina inda ake kira a Abiyaru Ali a yau shikenan ka huta ka fitar da sabani in ko ba haka ba sai dai ka ɗauki ɗayan biyu in an ɗauke ka a Jidda ka nemi mota da za ka kai ka rabi ka koma da baya da baya ka je rabi ka yi wanka a kan ka cire tufafin ka ka sanya ihrami sannan ka ɗauko niyyar da ko kuma tun daga nan filin jirgin sama da Maiduguri ka yi wanka ka sanya ihramin ka kana jira idan an je can an ba da sanarwa a jirgin cewa an zo miƙat sai ka fara labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika ka sauka da ihramin ka in ba wannan kai ba za a yi umaranka ka kai lafiya ta zama cikakka yadda ake bukata kun bai tona da kyau an tattauna wannan wata rana a hukumar alhaji na Kano sai wajen suka ce mana wai an yi ijimai a Kano muka ce ko mutanen maka suka yi ijimai bai zo ijimai balle kana mutanen Kano wai an yi ijimai a Kano an yi ijimai a Najeriya wai jidda mai kafi suka ce wallahi ko a Madina da Makka su hadu su yi ijimai ba ijma'i bane a musulunci kun saba manzo Allah kuka kun yi jima'i kuma yanzu ku kun yi jima'i ku kadai a Kano ba ki sanda musara da imani ya rabu da su su ba musulmi bane ba to aka buga aka tufka dai da karshe dai aka yi da cewa eh gaskiya ne muka ce ku je ku tambayo ɗan Saudiya din ku ji da ni ce ba wanda ya dalili mu kashi ce duk duniya kwamitin hun duniya ba su da ba kwamitin za ta ba su da ba har a cikin bar ulama da mamlaka ba su da ba ina ne ba su da ba a malikiya ma ba sai da ba a ina a ba wata mazhaba a duniya da aka da cewa shi da mu kashi mu ne kawai muke wannan a Najeriya muka ba da shawara cewa ya kamata gaba ɗaya hukumomin al'azammu na arewa su haɗu tare da hukumar alhaji ta kasa baki ɗaya a zauna gaba ɗaya da ƴan kudu da ƴan arewa a zauna a tattauna a tashi a yi magana da hukumomin ƙasar saudiya cewa mutanenmu idan sun tafi da wuri ba su da matsala domin dama da an ɗauke su daga da za a kai su madina ne to daga madina za su ɗauko ihrami wannan ba su da matsala amma duk wanda za a kai su a ƙarshe bayan an riga an rufe hanyar zuwa madina wanda makka za a auna su a tafi to dole in ma dai a yi da hukumomin saudiya a sauke sa a jidda manyan boston ne sun dauke su tafi da su rabi je su wanka a kan su dauko ihrabi in ma kuma daga nan gurin su hukumar alhazin su sanar da alhazai su yi wanka tun daga filin jirgin sama su sanya ihramin su idan an je can ya rage saura minti goma a jirgin kafin sai a ce to jama'a ku ji da hausa ku ji da kanuri ku ji da fulatanci ku ji da yarabanci ku ji da inyamuranci ku ji da turanci saura minti goma a jami kati kowa ya duba gogonsa da minti goma ta yi sai kulla a an je daidai kati jirgin saudiya suna son rawa za su sanar da larabci za su sanar da turanci amma nan wurin jira don in suka auna ta sai da hali sai a kare ta a shidda tawakkal ala Allah ta ji kanka shawo ta <laughs> saboda haka wannan shine aikin da ke gaban mu wallahi wannan maganar mun yi tun shekaru kusan shida ko bakwai da suka wuce har rubuce rubuce aka yi haka fito za ka hukumar alhari ta kasa za a mai ba abin da aka yi kuma wai malamai za a ɗauka da gaskar dan ma a ce za a tafi da su umara su zanto suna cikin ma'aikatan walfiya ko princess da za su yi malamai wa me suke ce musu to duk wannan ne daga cikin kuskure da ya kamata kai ka kiyaye in za ka fita umara ka ka zarce madina ba ka da matsala daga madina suka ɗauko irani in kuma ka san da ka je maka zaka tafi to da ka tabbatar ka shiga screening a nan gurin tun kafin ku shiga jirgi sai ka tsaya ka sanya iramin ka ka tambayi kan jirgi idan an je pilot din nan jufa din nan ka minti nawa ne zuwa can gurin zuwa jidda kafin kafin jidda da minti goma sai ga zuwa ashirin ne jufa take su dai za su sanar ya kamata kuma kuna da haƙƙi kun kashe kuɗin ku don me hukumomin jirgin ba za su nemi muku wannan bayanin ba amma muna yin addini a nan kasar da wasa kawai ana kyale kowa a wasu je kaka mutu to shi nan ka je ka je ka ka dauki niyya daga rabi ko ka dauki niyya daga jirgi idan hukumar jirgi ta sanar da kai wannan abu na farko kenan dama ka kulla niyya ta umara wannan niyya a zuci take kana kulla niyya a zuciyarka bakin ka na cewa labbaik allahumma umratan wato ya Allah na an samu da umara daga nan sai labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak zakai za ka yi ta yi ka ɗaga murya ka ɗaga murya a cikin jirgi kana yi har a sauka a jidda labbai labbai dai da rikin na kawo kasuwar ɗinka kana labbai kallahumma labbai labbai kala sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak ba aikin hajin da falala in ji manzon Allah sama da wanda aka ɗaga muryar sama da wanda aka yanka dabba ya kowanne falala to umara din suka ɗaga muryar in ka gaji kaɗan tsaya in an jima ka huta za ka iya wannan talbiya ko da alwala ko babu alwala kana ta talbiya har sai ka je garin maka sai ka yi shi waɗansu suka to ba za ka yi ke talbiya ba sai ga ka kun yi ido hudu kai da ɗakin Allah ga ka aba ka hango sai ka yi talbiya idan ka shiga wannan wuri farkon abin da ya kafata ka fara yi shine tahiyyatul masjid dama za ka shiga alwala sai ka yi tahiyyatul masjid tunda manzon Allah ya ce idan ka shiga kowane masallaci kai tahiyatul masjid hadisin Abu Qatada da ke cikin Bukhari kana gama tahiyatul masjid wannan duk ba ta cikin umaranka abu na biyu na umara shine sai ka dawo dawabin nan zaka fara shi ne daga wurin da ake kira Hajarul Aswad bi muhazatil Hajarul Aswad daga nan zaka fara an gane ko wato kusurwa ta gabas maso kudu in maka gwari gwari in dai zaka gane gabas bayan ka je makka ko da yake ba ma gudu yake yau ba an karshen gabas da yake makka kenan wani ya musulunta da yake makka yake to yau ga an karshen gabas in ya je ya ga wannan ya kallo shi sannan wannan ya kallo shi da sallallahu alaihi sai an je an je an ga alƙibla ne amma ba karshen gabas gabas da ai a wuce a je a yi sai to idan ka je in dai zaka gane gabas to kusurwar ɗakin ta kudu maso gabas angle din ɗakin na kudu maso gabas a nan ne hajar aswadi za ka an yi wani dogon layi da ke nuna alamar sa to daga nan za ka fara tsawaci an gane ku idan ka samu dama ka je ka sumbaci hadar aswad da bakinka in sunkoso ya yawa ka sa hannu ka taɓo shi da hannunka na dama ka sumbaci hannunka in sunkoso ya yawa ba ce ka shiga da karfi ba sai kawai ka nuna shi ka ce bismillah Allahu akbar sai ka sauke hannunka sai kawai ka fara dawaki idan ka je ka dawo daidai wajen ɗaya kenan ka dawo biyu kenan har sai ka yi bakwai uku tun farko ana so ka fito da ka ta sarrafa ko da ke wadansu sun ce ana yi aikin hajji kaɗai idan an da wasu ziyara an gane ko uku farko da sarrafa za ka yi su abinda ba gudu ba sauri ba ko na ƙarshe kuma wato za ka yi su kana tafiya yadda ka saba an gane ko yayin da dukkan da sai da wajen hadar al-aswad za ka yi ɗaya daga cikin abu guda uku da muka ambata ko ka sumbace shi in ba koso ko ka taba shi da hannu ka sa ka sa ka sumbace hannunka in ba koso ko kuma ka yi isara da hannu ka sauke hannunka ba tare da ka sumbace hannunka ba mace ce haka za ta yi namiji ma haka zai yi haramun ne ka je ka yi sunkoso da karfin tsiya sai ka je ka sumbace hadar al-aswad wannan bid'a ne ya sun ba inda sunkoso ta aka yi ta karkace su a cikin tawafin nan babu wani abu da annabi ya ce maka dole fi za ka faɗa in ka ga dama ka karanta qur'ani in ka ga dama ka yi tasbihi in ka ga dama ka yi tahayyala in ka ga dama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in ka ga dama ka yi shiru karka ce komai in ka yi tawafin yayi shi tawafin shine ibadar ba wai ne za ka karanta ba duk takardu da za ku ga ana sayarwa a bakin harabi an zo ba ku wani littafi ka saya da zagayen farko za ka karanta kaza kaza kaza ga addu'a zagaye ta biyu ga addu'a zagaye ta uku ga addu'a zagaye ta uku duk bidiyoyi ne ma allah biha hannun sultan za ka fata ka lokaci baka san ma ka karanta ba Allah bai ce maka manzo Allah bai ce maka ba abinda Allah ya ce wal yatawafu bil bayt asik ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت الأتيك maza Allah ce tawafi din nan kuma sallah bai sai dai an halatta yin zance me yake nufi da sallah ne dole sai da alwala za ta yi in ba alwala sai tawafi ne idan ka gama zagayen nan guda bakwai sai yi sallan kila raka'a biyu sallan kila raka'a biyu an fi so ka yi ta a wurin da ake kira maqam ibrahim sai ka tambaya sai a nuna maka ina ne maqam ibrahim ko ba ka jin larabci ko ba ka samu bahaushe ba duk wanda ka taba ka ce maqam ibrahim ai zai fahimci me kake nufi zai nuna maka ko ba haka ne ba sai kai na tula raka biyu a wajen raka ta farko fatiha da kulli ya ayyuhal kafiruna raka ta biyu fatiha da kul huwallahu ahad sai ka salamci wannan sallama da zaka yi da wannan rakowi shi ne sukun ɗawafinka duk wanda ya dawafi bai yi wannan sallolin ba kawai bai ɗawafi ba in kai zagaye bakwai ka tsare kafin ka zo ka yi wato rakawi guda biyu sai alwala ka warware yanzu ka je ka sake alwala kuma ka faro dawafi daga farko na'am in kana cikin tawafi kafin ka ka kai uku sai aka tayar da sallah sai ka tsaya ne inda kake ka bi sallah in an ta sallah sai ka ci gaba ka cike sauran ba za ka faro daga farko ba amma in alwala ta warware sai ka faro daga farko ya kai yanzu na a wurin maqami ibrahim saboda Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla idan baka samu makamu ibrahim wurin yayi cinkoso ko ka tambaya baka samu ba ko ka samu wurin yayi cinkoso ba ce ka tsaya kai ta bullahi ba duk inda kai sallah a cikin masallacin ya alaka raka biyu ka ga wannan shikenan sai abu na karshe sai abu na uku da zaka je kai yanzu ka yi niyya ka yi tawafi to sai abu na uku shine ka je kai mai sa'i sa'i tsakanin safa da marwa lokacin da ka kafin ka ka'aba kai gabas kana tafiya shi dozon safa shine a damanka dama da shi za faru shi manzan Allah ya nufa ya wajen yana karanta inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita aw kamara. fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah kafirun alim yake kuma abu da'u bima bada Allah bihi haka manzon Allah ce zan fara da abinda Allah ya fara da dan da Allah ya zo lissafin inna safa ya fara ambatan safa kafin marwa to za ku zaka sai ka faro da safa kafin marwa manzo Allah ya ce abda'u bima bada Allah bihi idan ka je ka hau kan dutsen safa sai ka fuskanci dakin Ka'aba an fi so ka hango shi in gine ya kare ka ka san dai nan Ka'aba take babu laifi cinkoso ya kare ka baka same ido biyu da Ka'aba ba babu laifi ka je fuskanci dakin Ka'aba daga nan sai ka alhamdulillah wahda a'azza junda wa hazama abda ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير idan baka yi wannan duk jerin ba alhamdulillah ka faɗa ya isa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir wannan wuri ne na addu'a sai ka fuskanci dakin ba ka daga hannunka ka roki Allah bukatunka kar ka tsaya kana kokarin dauko wani littafi kana karanta baka san me kake cewa ba faɗi da yarenka ya ubangiji yi mun gafara ya ubangiji kudin kwangila na da suka makale a Abuja ka fito mun da shi ba su ne zuwa ba ya ubangiji harka ta ta kasuwanci da su kukuye su tuɗe mun ya ubangiji ka fi sanin ta tuɗe mun walwale ne ka kaje kana karanta wani abu ba ka san komai kake ba ka faɗa da Hausa ka faɗa da Kanuri ka faɗa da Fulatanci yi da Turanci Allah na jin yaren kowa shi ne mai yaren wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum yaran na kuma aya ta cikin ayoyin Allah sai ka faɗa da yaran ka in baka jin larabci ka nace ka roƙi ubangiji bukatunka kar ka yadda ka sauka daga wannan wajen ka roƙi gafara yau me za ka roƙa wanda ya gafara tsada ka roƙi gafara ka roƙi yafi zunubanka sannan kuma sai ka roƙi bukatunka na duniya da ka gama sai ka gangara ka fi dutsen marwa wajen wannan tafiyar ba a karanta ma mai za a karanta ba duk abin da ka ga dama za a karanta ko wani irin zikiri in dai tabbatacce ne daga annabi ko ayar qur'ani kai ta karanta ba, ko kai shi ba kace komai ba duk ba ba har sai ka ji kan dutsen marwa sai ka kalli dakin ka'aba ka tashi yin addu'a yadda ka yaka idan ka dawo kan dutsen safa kuma ka tashi in ka koma ka sake in ka dawo ka sake in ka koma ka sake nawa kenan lokacin da ka tashi daga dutsen safa ka tafi marwa ka je can ɗaya kenan idan ka dawo safa biyu in ka koma marwa uku kenan in ka dawo safa hudu kenan in ka koma marwa biyar kenan in ka dawo safa shida kenan in ka koma marwa bakwai kenan ka kare kenan zaka fara daga dutsen safa ka kare a ina a marwa mun taba ganin waɗansu alhazai mata wata rana yan Najeriya wato sun gaji maka ce me kuke ne suka ce tsawafi har a sa'ayi sun kasa gamawa a ce su idan suka tafi suka je suka dawo ɗin shi su sake zuwa su <laughs> ɗan goma sha hudu za su yi da wurin kuma da tazara sosai yana da tazara daga nan bakin masalacin ne kila zai kusa daga nan zuwa wajen jan sun sun na kofar gidan kuma suna kwallo kaga da ɗan tazara ce zai kusa ko da ga kai tambaye zai kusa kaga da tazara zuwa da dawowa a cika wannan su to a sa hanyar ka ta zuwa da ta dawowa ɗin duka za ka ga wani da aka sanya alamu da fitilu daga sama a nan an sanya irin green din fitila wato kore irin fluorescent din nan wato an sa kore daga sama kamar latar wurin kamar daga nan zuwa kofar masallacin nan can gaba ma an sake sawa kore to tsakanin wannan fitilun farko da fitilu na biyu wannan latar ta tafiya distance din nan na tafiya ana son kai tattarafa a kowane zuwa na ɗayan da na biyun har zuwa na bakwai din in sun koso yi yawa sai ka tafi da ka saba wannan sassarafa ta wajen tawafi da sanan wajen sa ayi mustahabi ce ba dole bace ita ma mustahabin ga maza kadai da mata amma za ga mata hannun laraba tana fita a guje suna kuma duk ba ce ba jahilci da zaran ka je kanka fatan nan na karshe ka tsari kenan yanzu ta kare kumara yanzu sai ka to muhallifi na rukunsa ko mu mufassiri ko ka aske kanka gaba daya ko kai sai duk wanda kai ka gama ka zama shi kenan suka tafi wasu gidare ka cire kayan suka sa kayan gida ka kare umara wannan ita ce umara gaba ɗaya aikin umara ana yi ne a nan cikin masallacin a kare niyya da za ka yi daga da dawafi na ɗakin ka'aba yi tsakanin safa da marwa shi kenan niyya daga miƙafi ko da alwala ko ba da wala za ka yi niyya dawafi dole sai da alwala yi tsakanin safa da marwa ko da alwala ko ba alwala za ka yi yi tsakanin safa da marwa kai ko da mutum mai haila ta je aikin hajji yi ta yi tsakanin safa da marwa ya halatta Aisha ta tambaye annabi lokacin take cikin al'ada ya ya zan yi gashi na dauko harama da aikin hajji kuma ya ya zan yi yanzu gashi nan al'ada zo mun manzo Allah ya ce is'ali ma yas'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt hatta tathuri yace duk abin da mai aikin hajji ke yi ki amma ba za ki yi tawafi ba haka ki yi to da kai wannan kada ka ga mun da kai wannan kada ka kare mu'allakin ru'usa kun muqaddim ko kai wannan shike zuwa da zai Madina ba da alaka da umara zuwa Madina ku ba ana zuwa ne dan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce ba a daure kaya a je wani wuri dan ziyara ta girmamawa a addinin ta sai wurare guda uku masallacin dakin Kaaba masallacin da ke Madina da masallacin Kudus saboda haka lokacin da ka tafi Madina ka je ne dan masallacin Annabi abin da kake so ka rabauta da yin sallah ko da kana sallah cikin masallacin idan ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma zuwan ka masallacin sai baka dama ka ziyarci kabarin sa an gane ko to masallacin da za an ka shiga in ba lokacin sallah ne ka shiga ba za ka yi sallar nafila ne raka'a biyu ta hiyatul masjid in za ka yi wannan nafila raka'a ba ta je wurin da ake kira rawza manzo Allah ce tsakanin mimbarina da gidana rawdatun min riyadil janna dausayi ne cikin dausayin aljanna rawda din kuma wani yankin wuri ne sananne tsakanin mimbarin da liman ke hutu ba da gidan da gidan annabi wanda anan ne kuma aka aka aka binne shi kenan a nan kabarin sai to za ka tafi din wurin ba launin sa an bambanta da sauran wurare shi ma nan duk wanda ka samu ka tambaye shi kace rauda zai nuna maka ko mutum baya jin maka kace rauda zai nuna maka wurin rauda to sai ka ji wurin ka kuta ka dan samu kai na Allah raka biyu a waje dan ka dace da falalan wannan to in kai wannan ka gama abin da ake wa masallacin annabi na gaisuwa to yanzu a nan gurin sai ka tashi tun daga kusa da kabarin manzo sallallahu sai ka zagaya sai ka je kusa da kabarin manzo idan ka je ka fuskanci kabarin za ka tsaya ne tsayuwa ta ladabi kamar gashi a gaban ka da rai yadda za ka yi ladabi a gaban ba wai na nufin ka halar ko su gashi da rai ba abin da nake nufi inda yana da rai a gaban su za ka tsaya da ladabi to haka wurin kabarin ma ka tsaya da ladabi idan ka tsaya abin da kawai za ka yi assalamu alaikum ya rasulullah ashhadu bi annaka qad ballagta risala wa addaita al-amana wa nasata al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta ataka al-yaqin annabi idan ka tsaya ka riga ka gama sai kai gaba dama da shi kabarin Bakar Siddiq assalamu alayka ya Abu Bakar sai kai gaba assalamu alayka ya Umar shikenan ka riga ka gama ziyara sai ka fice kai fice wurin ba wurin yin addu'a bane ba za ga yan bid'a sun je suna yin addu'a wajen jahilai ma suna yin addu'a wajen har ma ran suna cewa wai na za a kalla ayi addu'a din a kalli kabarin ayi addu'a ko a kalli alqibla to saboda haka ya kamata a kiyaye wannan kwarai wannan wuri ba wurin addu'a bane ba karanta maka addu'a ba ko ba a san rububuwa ba a san surutu wajen shi yasa maza ga malamai suka rubuta innal ladina yuduna aswatuhum inda rasulillah bayan sun rubuta la tarfa aswatuhum fa basatun nabi saboda haka ba a san surutu a wajen da kai wannan kai ziyara suka yi tafiyar ka ka je wurin da ko ina falla wuri na biyu da zaka ziyarta a cikin madina kuma sai ka tafi masjid quba ka tambaya ina ne masallacin quba a kai ka manzon Allah ya ce dukkan wanda yayi alwala daga gidansa ya je masallacin ku bai sallar nafila raka'a biyu za a ba shi ladan kamar yayi umara da aka sai ka garzaya ka yi alwala daga hotel ɗinka daga masaukin ka shiga takzi ka je ka masallacin ku ba kana je ka je ka nafila raka'a biyu ka fito kai daga nan gurin sai ina sai ka je shuhada wa Uhud inda aka binne shahidan da suka yaƙin Uhud mutum 70 din nan duk wanda ka tambaya kace shuhada zai kai ka wajen da za ta yi uhud za a kai ka wajen kuma suwa ta za a kai ka wajen ko ka sai hamza za a kai ka wajen saboda abu shi yi shahara cikin shahada wa uhud to shi ma idan an je ziyarta da ake wa wajen ita ce ziyarta da ake wa kowace makabarta za ka tsaya da ladabi wato ba da hayaniya ba ka ka yi sallama ga mutane wajen assalamu alaikum dara qawmin mu'minin an gane ku assalamu alaikum dara qawmin mu'minin antum salafuna wa nahdu bil athar wa inna insha Allah bikum lahiqun ko dai da cikin addu'o'in da suka tabbata wanda sun zo kala kala wajen biyar ko shida an gane ku da ka gama wannan in baka iya wannan addu'a da larabci ba sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah muna fatan Allah ya ji kanku Allah ya ji muku gafara mu ma insha Allah muna nabi ka kalli kabarin ka dauki izina cewa yadda wannan kabarin yake ni ma wata haka kabarin ya zai zama tarihi ka dauki izina don wannan ya sa ka gyara ayyukanka da ka gama wannan ka gama duk inda ake zuwa ziyara a Madina duk inda ka tafi yanzu ba dai lada ba sai dai ka je dan yawo yawo bude ido ka tafi masallin dole sai yawon bude ido wani masjidul ijaba da yake kai jahilai suna yin addu'a wai masjidul ijaba suna wajen wani ana an addu'a duk ƙarya ne wallahi babu ne da wani masajin saba a masallacin Abubakar Umar Usman suna kan duwatsu duka wani malamin yake faɗa mana cewa ba su fi shekara ɗari ne da wannan masallaci kwanan kuma lokacin daular turkawa daular usmaniya ta mutanen taki aka yi ba wani masallacin ta ba a cikin musulunci ba wani wanda ya san su amma idan kuka ce da yan a zaman da suke a wurin ya fi zaman da suke a masallacin manzan Allah da je wajen suna ta kuka kuma a ce wannan masallacin Aliyu ne wancan masallacin Abubakar wancan na Usmanu a hankali ba zai ba ba cewa a zo kamar daidai nan masallacin a raba gida uku a ce wannan na Usman ne wato kowa na jan mutane daban kenan lokacin Abubakar shi kadai ne halifa shi ne imamu shi ne khalifa lokacin Umar shi ma shi kadai ne halifa to ya ga Abubakar na halifa a ce ga Umar da masallacin su daban Usman da masallacin su daban Ali Ta ga hankali yawan zai jira kuma lokacin da su suke halifofi ma shi wannan wurin ne sai yake da garin Madina dan yana bayan dutsen Sila ne sai yake da garin Madina yanzu ne madina da ta girma ta girma har ta kawo gari ya zama wajen to waɗannan wuraren kaɗai ake kai ziyara amma wallahi mutanen mu sai a wahalar da su musamman irin yan takzi da sanguran da irin waye na sanguran sai su ja A alaji ziyara ta sai ziyara ke sai a auna ka baya so yake yi yawo da kai dan daɗe da zai yi za ta zai samu kuɗi da yawa da kuma duk inda ya je duk inda aka ga zan dan gidan tururuwa sai ce fatiha fatiha daga duwa gidan tururuwa yana baka duk inda aka ga wani tsohon kango na wani ba kauye sai a je ka wani ba kauye ne wanda bine ne ya tashi ba wani sahabi a wajen ba sai ya nuna mai sai fatiha fatiha sai fatiha duk inda aka kun gane masallacin Quba da shuhadawu kabarin shahidai shangin dundun san Uhud nan ne wuraren ziyara kan makabarta da makabarta ana garkanta ya halatta kuma ka je ka zirki makabartar Garzar wanda take kusa da masallacin manzon Allah baqi al-Gharzar wato makabarta ta baqi al-Gharzar manzon Allah ya kasance yana zuwa kai ziyara wajen ya addu'a ga mutanen wajen to daga nan ka gama ziyara duk inda ka je sai dai ka je dan yawo in ka je dan yawo ba da nufin ibada ba wannan ta ba ka da wani laifin komai ya halatta kai yawo amma in ka da niyyar ibada wani zai ijaba wani masjidin waye wani masallacin Abu Zar Mujibari wani masallacin waye duk rudani ne ba wani ba wani bambanci da nan masallaci inda yake kenan Allah ba su da wani bambanci na'am Mm. ba kan cewa mutum inda zai shiga ba kofar Ka'aba duk wanda ka samu damar shiga ta shiga cikin manzon Allah ya shiga ta babu bani shaiba ko wata kofa makamantar haka amma yanzu ba za ka iya gane ta ba sai da an yi alamomi na kofofin sun sanya sunaye amma ba za ka iya tabbatar cewa wannan ita ce kofar da manzon Allah ya shiga kuma dan ya shiga ta wannan kofar bai nuna in ka shiga ta sauran kofar ba zai halatta ba ta duk inda ka shiga Ka'aba ya halatta ya rage mata shin mata suna zurkan kabari ko ba sa zurkan kabari saboda nan sun je ana ware lokuta guda biyu na ziyartar mata a Madina bayan sallar asubahi da kuma bayan azhar kafin la'asar irin wajen karfe biyu da rabi zuwa uku suna ware lokaci su rufe kabarin manzon Allah su kewaye banda mata ba wanda ke shiga wajen to kuma mata in kun je ziyarar za ku yi kenan to da kai namiji da kai mace da kuka je kuka yi ziyarar nan ziyarar nan sau daya ta biya banda nan duk lokacin da ka shiga masallacin annabi kai sallah shine yafi muhimmanci sama da ziyarta har ma Imam Malik ibn Anas da Abdullah da Umar an ruwaito magana makamantar wannan daga yin suke cewa in ka shiga masallacin Annabi kai sallah nafila raka'a biyu a ciki kana yin salati kana yin sallama ga Annabi kenan ba sai ka tashi kuma ka je wajen kabarin ka ba an fahimta ku wato inda za ka shiga a cikin tahiyya ba kana cewa ba Allahumma salli ba kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa labar ashhadu an azwa Allahumma salli ala dama idan ka je wurin mamin zakai sallama to kuma idan eh, ga kai da kai cikin sallah to kuma dukkan ibada wadda ake yin ta a cikin sallah kuma ake yin ta a wajen sallah yin ta a cikin sallah ya fi lada sama da yin ta a wajen sallah ka karatun Qur'ani neman ubangijin ku ka sai abin da ake bukata nan ka zo dan ka ba wani ne an gane ko to ku yi kure in mun tsawaita nan gurin nan ya zanto guzurin masu umara wanda ba su riga sun tafi ba ko Allahumma amin manzan Allah ce Allahumma arhamil muhallikin hazwa saboda haka ya rokawa masu sai masu asi wato rahama kafin ya rokawa waɗanda suke masu sai hasu sannan kuma ku sani yin aski ka aske kanka ka kas a cikin aikin haji ko umara ne yake a matsayin ibada amma a rayuwa ta yau da gobe ba wanda yake ka aski kanka Asali ma alama ce ta yan bid'a ko ne tawali manzon Allah ya ce za a zanta da kai ta Thank <laughs> you. an gane ko shi ne sai Usman bin Fodiyo ke faɗa cikin littafin sa wai ga kowa yana cikin tafa ai yau ta dasne ko bar saura sai <laughs> Usman ya faɗa cikin littafin sa ihya sunna wa ikmalul bid'a yace ash-sha'ru fil ra'si dina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma yace gashi aka ado ne bari shi sunna ne yace aske shi ko bid'a haka sai Usman ya faɗa ku duba cikin yawo suna Usman bil gida da haka in ka je aiki naji aski ibada ne amma kana da zaman gida wannan in kana da wani uzuri ka shiga police an ce kana training sai kai kulkubu misali kana da amosani a ka kana da wani matsanancin ciwon kai a ka ka ji wani rauni a ka sai kai aski dan wannan to wannan larura ce amma in ba haka ba so ake ka sai ka gyara kanka kai ado haka ake bukata musulmi ana cin zama dan gaya kare zama kazani kare zanto hanci da sono kare zanto ido da kwansa kare zanto da farce ta ko tako kare zanto gashi a hargitsi a'a ya zanto kare zanto baki daga daga yayi ala duk wannan kazanta to ake ya zama tsaftatacce ka ake bukatar mutum ne an ce wa siyabaka hir, aka ce manzon Allah wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur ya samu at-taharatul ma'nawiyya wa at-taharatul hissiyya sallallahu alaihi wa sallam. allati wato muhallikin ru'usakum muqassirin la taqafuna fa alima ma lam ta'lam da haka Allah ya san abin da ku sani ba fa ja'ala min duni zalika fathan qariba kafin ku je ku yi wannan askin ku yi umara muhallikin muqassirin fa ja'ala min duni zalika kafin hakan sai ya sanya fathan qariba wani buɗi na kusa shine sulhul hudaybiya kafin a zo ai wannan daga baya kafin ku zanto muhallikin din kafin ku zanto muqassirina fa ja'ala min duni zalika fathan qariba huwa allazi arsala rasulahu bil huda ubangiji shine wanda ya aiko manzansa da shari'a wa dinil da addinin gaskiya li yuzhirahu ala din kulli dan ya dora shi akan dukkan sauran addinai shi akan dukkan sauran addinai shine rinjaya da shi ala din kulli akan dukkan dangin addinai wa kafa billahi shahida ubangiji ta'ala ya zama shaida kafa din ba fi'li ba billahi lafzul jalala din nan shine fa'il مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد شهيدا إن سيدا توحيد تمييزي كوبا كوبا وكفى بالله شهيدا للي ألا يا إسيدا مسيدا كما شهيدا ألا تكو قوة تيجرما قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وكفى بالله شهيدا ألا يا إسيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يرتعون فضلا من الله ورضوانا هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفعه فآذره فاستغلظ فآذره فاستغلظ فاستوى على صوته يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ya ce Muhammadur Rasulullah lalle Muhammad manzon Allah ne tsira da amincin Allah tabbata gare shi wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi suka yi imani da shi ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum za ga suna tsanantawa kafirai amma masu jin kai ne a tsakaninsu kamar yadda Allah ya ce أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وتديدي كده وانا أشداء على الكفار ما تسنن تام كافرين أما كما رحماء بينهم ما تسن كي أتكانوا سلسلنا to wani irin kafirai ake tsanantawa su kafirai iri biyu ne akwai kafirai waɗanda kuna yaƙi da su ba wani yarjejeniyar zaman lafiyar. to irin waɗannan lalle akwai bukatan tsanantawa da tsanin su tunda su ma in sun kyale ku ba za su ji muku in sun kama ku ba za su ji ba za su ji muku dadi ba dan Allah ce in yaskafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun in dai sun damke ku sun kama ku to za su zama manyan abokanan adawa a gare ku za su shimfiɗa hannunsu akan ku wajen kisa wajen yi muku ta'addanci za su shimfiɗa harshen su akan ku wajen zargin ku wajen zagin ku wajen muku kage da ba da cin mutunci to irin waɗannan kafirin wanda kuke irin wannan da su to su ne me amfanin kuma ku sauƙaƙa musu kai amma kafirai irin na biyu waɗanda suna nan kafirai ne ko yahudawa ne ko kirista ne ko ma wani irin nau'in kafirai ne amma kuna zaman lafiya da su kuna da alaƙa mai kyau da su to irin wannan ba za a tsananta musu ba tausasa musu mu'amala ba ya fi jawo su cikin addinin musulunci sama da tsananta musu saboda idan ka tsananta din sai su ɗauka kamar koyarwar addinin ka babu sauki tsanani ne da kai kuma koyarwar addinin ka akwai sauki a ciki shi yasa yaso da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausasa da dama daga cikin kafirai wajen mu'amala dan ya jawo su zuwa ga addinin musulunci ga misali guda biyu misali na farko daga cikin waɗanda annabi ya tausasawa ta sai musu amfani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya yada zango a wani wuri a cikin tafiyar da yake da sahabbansa bayan an farka da safe sai aka tashi ana neman ruwa aka nemi ruwa ba a samu ba wadan suka yi taimama wadan suka yi kaza wadan suka yi kaza aka yi sallah manzon Allah ya ce a leko a kusa ko za a samu ruwa ya tura wadan su sahabbai suna tafiya sai ga wata dattijuwa tana kan raƙumi ga talakar ruwa da tare da suka ce biyawar Allah ina kika samu ruwa ce ruwa ai ragona da inda ɗauko ruwan nan tun ki war haka ga su da sarka cike da ruwa suka ce to zaki mun ta alfarma ba za mu bar ki tafi sai mun kai ki wurin su gaban mu ah, to suna bukatar ruwa gudurin ya kare da ruwa ga sarka take da ruwa amma kar su kwace manzon Allah ko bai ta aiko ya ka zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a kwantar da kuma a kwantar da kuma aka ɗebi ruwa daga cikin sarka wanda yake son ruwa wake dinkin ruwa ce gani manzo Allah ba shi waye zai wanka ce gani manzo Allah ba shi wa zai alwala har duk aka tayar da kowa ruwan yana nan yadda yake bai kare ko ko bi ɗaya bai zuba sai manzo Allah ya shimfiɗa mayafansa sai ya ce to bismillah sai wannan ya kawo sa'i guda na dabino sai wancan ya kawo suku sai wancan ya kawo busasshen nama sai wancan ya kawo kiliti aka tara cikin gwado sai manzon Allah ya daure mata ya daura ta akan rakuminta ya dauki wannan abin ya daura a gaban shi kin ga ruwan ki ne yadda yake madauke komai ba ga wannan komai bai ta garza ya tafi ta kama hanyar garo mutanen da sun ga shiro wata dawa ba har sun fito neman ta sai ga baiwar Allah ina kika tsaya mana ta neman ki tace na dawo daga wajen wanda yake kyautar da bayan tsoron talauci sai ya bawa manzan Allah bisa ga yaban kyautarsa sannan su tafi da wannan abu sai ta kawo mutanen ta nuna musu daga nan gurin sai manzan Allah ya isara ga mutanen wannan gari in sahabbai sun kai korar yaƙi sauran ƙauyuka in sun zo garin da wannan tsohon take sai su kewaye ba za su yi ba sai wannan tsohon ta mutanen ta ce fa ina jin fa saboda ni ne duk ake mana wannan karanta to tunda ko an yi wannan karatu me zai hana mu shiga musulunci gaba daya da taro mutane suka zo gaban manzo Allah ga musulunta sai kaga ba koyi take wa kafare sanani ba misali na biyu yaro ne gidan manzon Allah ba yahude ne yaro yana cikin masu yawa manzon Allah hidima kwana biyu manzon Allah bai ganshi ba sai ta ah, ba da lafiya ne yana gida sai manzon Allah ya tafi je ta masa ziyara me za ka ce a ce yau ga wani cook a gamman house mai dafa abinci baya da lafiya kauyen kilomita hamsin daga nan da birnin Maiduguri kawai sai a ga ga gauna da jiniya ya je dubu dan Allah wani tasiri zai to kan kwatanta wannan ka kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan bai huda yaya iyayen su zasu su ji khatamun nabiyyi da imamul muslimin ya zo zirkin su a gida a yanzu a tajirai da suke in kana da wani yaro a gidanka ko kana da mai kyau a gidanka ta dai kauye an mutu mutuwa an mutu mai sai dai ka aika ko ka ba ka kuɗin mota amma ko ba za ka ji ba wanda zuwan yana da tasiri manzan Allah zai da kansa gidan yana kai da yara ce ya zo ne duba yara bayan ya duba yaron ya faɗa masa maganganu masu daɗi sai ke cewa me zai hana ka musulunta ga shi yanzu kana cikin wannan ciwo kila ka tashi kila ba ka tashi ba karfi musulunci mana sai yaron ya kalli mahaifinsa sai kalli manzan Allah manzan Allah ta kace musulunci ba komai sai kalli mahaifinsa ya kalli manzo Allah sai mahaifinsa ya ce ati abal qasim an tara baban qasim ba ku sai yaro yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi manzo Allah ya tashi ta dari da sana ta alhamdulillahi allazi najjahu min an-nar yabo ya tabbata ga ubangijin da ya samar da shi daga wuta wannan kwanciyar da yake tashi ba ne zai je shiga aljanna ko sallah ɗaya bai taɓa yi ba kalmar shahada za ta kai dan saboda haka ashe tsanani ba ko yaushe ne ake tsanani ba akwai sauki kwarai da gaske ashe yanzu in aka ce akwai ziyara a asibitoci marasa lafiya ashe annabi mu ne fara yi kafin mu ne fara to dan me yanzu bawa mu muka kyale wadan suna yi idan aka ce akwai ziyara gidajen kurkuku mu ya kamata mu fara yi dan kurkuku ya zama wulakantacce zama kurkuku baya mai da mutum wulakanci nawa aka daure a kurkuku saboda ya saki rago daya saboda ya saki akuya an ɗaure shi shekara goma adalci ake masa ko zalunci nawa ne saboda an yi kanya ya ɗauki masu malin ko don baba ba aka za jefa shi kurkuku alƙali ya manta da shi ila ajalin gairi musamman zai zauna kurkuku zuwa lokacin da ba a san karshensa ba duk ba zalunta sa aka yi ba to ai sai a je a same su inda zaman kurkuku gaskanci ne annabi yusuf zai zo na ciki amma sai rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una ni ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa kun min al-jahilin lokan Allah ya aske shi kurkuku a ji a kai musu ziyara a kai musu abinci a kai musu tafafin sallah a kai musu magani a kai musu menene duk wanda yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu rinka yi musamman goma karshen na Ramadan mu rinka yi alhamdulillah tafsirin da muke muke yi da mata wanda jiya muka rufe sun shirya wani taimako a tsakanin su yanzu su kai ziyara a asibiti ranar litinin mai zuwa na ba su shawaran su kai ziyara musamman bangaren mata masu yoyon fitsari saboda suka ga irin wahalar da yan mata su masu cutar cutar yoyon za su ga kuma ziyara bangaren da duk mace take kwance su ga wani marasa lafiyar da su taimakawa me za su yi musu mai jakar riga ta bayar mai mai kuɗi ya bayar mai kayan abinci ya bayar su ma su ji jama'a ne rahamar da ke sauka cikin ramadana su ma ta same su tun daga nan ya za mu kyale mata su wuce mu mu yi wani wasiwa mu ya kamata a ce duk muna yin wannan wannan ya so da dama mutum sun shiga cikin musulunci saboda rahamar ka kafin kai tsanani amma galibi samarin mu waɗansu sai suka ɗauka tsanani ba wasu nan ba haka kafare har ɗan wasu mu ba tsanani za su yi maka wallahi akwai waɗansu sun ɗauka addinin a zafi kawai ko sallama mutum ke assalamu alaikum assalamu alaikum saboda addinin kawai ƙarfi ake fuskan mutum ba annuri ba ya iya cikin fuska wai yi murmushi ma kaman ba addini bane ba karanta sirar sahabbai karanta sirar sahabbai hadisi ya tabbata wani daga cikin su ke ruwaito cewa kanu ya da bonda bil gaske a cikin masallaci wani lokaci za ga wannan yake bonda da gangara wannan yake bonda da gangara ko a wajen masallaci ko a gindin dukiya yace wa amma idza azama al-amru fa kanu hum rijal idan al'amari na gaske ne za a yi jihadi to sune masajan amma tsakanin su juna ka ga wannan yaje wannan da kankana wannan yawa wannan wargi wannan ya gaishe wannan gida na zo ka ci abinci rahama amma mu samarin waɗansu zafi ko tsanani shi zafi akwai inda ya dace kuma sanani akwai zanya akwai inda ya dace kowanne suka lura da ina ya dace da haka kar wani yake ashiddaw alal kufari qawlan wahidan fi kulli masalin idan ne ashiddaw alal kufari sahabbai amma akwai wuraren da kuma suke zamantowa masu kautata al'amura isa Allah ke da manzon Allah fa bima rahmatin min Allah lin talahum wa law kunta faddan ghaliz al qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wa taghfir lahum wa ta'wis wa yashuk man Allah ke da annabi fa'fu anhum dai kenan wa taghfir lahum dai kenan wa ta'awirhum fil amri suwaye su cikin duk duniya na ko wanda ya fi hankali amma ka ce ne nemi shawarar su tare da cewa shi ne mafi hankalin masu hankali duk wannan darasi ne da ya kamata mu dauka muhammadur rasulullah wallazina fi dawa al kuffari waɗanda suke tare da shi masu tsanani ne ga kafirai ruhama ubainahum masu jin kaya tsakanin su da juna tarahum an sujjadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana tarahum za ka gan su sahabbai din nan rukka'an suna ruku'i sujjadan suna sujuda na fadla min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah suna neman yardan ubangiji Allah ba wanda suke nema da ayyukan sai ubangiji Allah ka yaba musu ka kuce musu duk bai dame su ba ka ce sun yi daidai ka ce ba su yi daidai ba duk bai dame su ba wallahi akwai lokacin da zaka zo ka dauko aiki kamar na gari a zahirin sa aiki na gari amma sun ce da ya kawata maka wani abu kana son yabo ko kana son ka ka tursa ka ko kana son ka ka matsanta ko kana son ka ka burge da maganar turfasawa ta zo burgewa ta zo sai aikin gaba ɗaya ya rushe saboda haka dole ne sai mun tsantsanta niyya tsakaninmu da Allah cikin dukkanin ayyuka kada mu yi dan mu burge kada mu yi kuma dan mu ba wani haushi da ko wanda zai wani abu dan ya baka haushi ba bambanci tsakanin wanda ya dan ya burge ka da wanda ya dan ya baka haushi ko ka kasa na wa'azi mai zafi dan mu ne ji haushi to ba ka da lada a wajen ubangiji dan niyyar ita ce kai dan da hauki amma ta dan ya fahimta sai ga ka samu lada ko da bai fahimta ba domin in mal amalu niyyat wa inna li kulli mar'in ma nawa wannan shi ya kamata ko don lokaci mu kalla ina jaddada mana wannan wallahi saboda matsalar mu a munan Najeriya ta arewa duk wanda yake fita awa kauye ya rinka shiga ya rinka samun da tide ɗin shekara hamsin wanda suke magunanci ko suke kirista ya ji bayanin da za su ba shi game da waɗansu daga cikin mu alayyar galibin me yasa kake ganin kiristan arewa sun fi tsananin kiyayya gare mu sama da kiristan kudu da katafawa da tsayawa da waye da ɗan sauran zare da waye sun fi tsananin kiyayya gare mu sama da kace bayaramin kirista ko inyamurin kirista ko ba haka ba saboda me saboda waɗannan ba su cakuɗu da mu sosai ba irin yadda wani suka cakuɗu da mu su waɗannan muna tare sun fil azal tun kafin bature ya zo ana tare su waɗannan ko bature ne zo ya haɗa kan a matsayin Najeriya kafin Najeriya ta zama Najeriya ba abin da ya haɗa mu to saboda haka mun haɗu ne bayan muna cin gashin kanmu su ma suna cin gashin kansu amma waɗannan ku suna tare da kakanninmu da iyayenmu sun fil to an samu da dama daga cikin waɗansu sarakuna ban ce duka ba wanda suka rinka zaluntar waɗannan suka rinka zaluntar su kuna ina wani daga cikin su a Jos yake cewa Bahaushe ya bai ma iyayenmu dusa iyayenmu za su zo gari a ba su dawa su kasa a ba su masara su kasa su surfa sai mu ba su kwayar da dauki da sura mu tafi da ita mu je mu ci mu kuma sai mun ba iyayen su wannan abin da suke faɗa wannan gabar da kuke ganin suke yi wato asalin ta guda biyu abu na farko akwai zaluncin da da waɗansu daga cikin suka musu ba mu duka ne muka zalunce su amma ba a kore wannan zalunci wannan waɗansu cikin sarakuna ne cikin masu kuɗi ne cikin gama garin mutane ne shigowa gari za su da rigar ganye da ganye a jikin sun da babu tufafi inda suka zauna ma sai an ji an zuba wa ruwa a rinka musu ana watsa musu ruwa ana kula su a maimakon a jawo su a shigar da su cikin addinin musulunci to kaga wannan wulakancin da waɗansu suka yi kurakuran da waɗansu daga cikin mu suka yi ina da jaddada waɗansu daga cikin mu ba mu duka ba tabbas sun yi wannan kuskura to sai jawo wannan gaba tana nan a zuciyarsu ana cikin haka sai bature ya yanzu. da bature ya zo na da aqida ta biyu ta mulkin mallaka aqidar mulkin mallaka da ya zo shin fada ta ya mulki kasar sama da shekara ɗari yana mulkin mallaka sa to duk inda bature zai tashi ya ba ku yanci kafin ya tashi sai ya dasa wani tamin bam ɗinsa wata alqumbulatul mawquta wani bam wanda an masa ka'idar lokacin tashi ko remote control din na wajen su lokacin da duk suke so ya tashi za su danna ya da suka shigo su ga haka sai suka rubuta waɗannan mutanen suka tafi kiristanci a madadin su koyar da su ko abin da ke cikin kiristancin sai kawai abin da ake nuna musu hausa fulani sun danne ku kanuri sun danne su, sun mai da ku bayi in suka duba sai ka ga eh wani lokacin akwai biri ya kima da su waɗansu kan daga cikin iyayen an cuce su to saboda haka tun suna yara a cikin abin da ake dasa musu kenan kiriyyar ba wai asalin koyarwar mai yi addinin kiristanci ba ka je kowane tsoki suka gani magana da wa tanada tanada fada rigima hayaniya ya za a kawo amma ba asalin yaya za a yi a zauna lafiya ba wannan sharrin shi kawai ake da samu to kuma ya dace da kuma an samu rashin kirkin wadansu daga cikinmu to kuma sai aka sake zuwa yanzu kuma a zamanin zamanantan muna tafiya sai su ga ba bambanci idan sun shiga soja ko yan sanda ko siyasa tsakanin mu ƴan siyasar musulmi da su yan siyasar su arna tsakanin yan sandan musulmi da yan sandan su arna da sojojin su musulmi da sojojin mu arna duk da ne sun wurin kan biyar ɗaya wurin zanar ɗaya ne wurin fasikancin ɗaya ne sai suka so in sun shiga musulunci me za su da yau fa yar cikin gida ce kenan ko dan idan ka gane cuta ba za ka iya maganin to su abinda ba su gane ba wannan cuta da waɗansu suka yi musu kar su ɗauka dukan mu ne muka cuce su ai ko kane na ya mare ka kada mu da ni ka mare ne dan Allah kai zalunci ko kai adalci zalunci kai sai ne wanda ya mare ka maka dallara masa ko na ya mare ka ko mahaifi na ya mare ka in dai wajen sai ka ce mahaifinka bai kyauta ba ya mare ni amma kai ko baka taɓa mare na ba to abin da suka gane wake na to amma kamar yadda na faɗa turawan mulkin mallaka sun riga sun dasa sirri in suna son su tayar da rigima don su cimma manufarsu ta siyasa ta mulkin mallaka sai su haɗa mu faɗa sai su samu wannan cimma manufar shi yasa babu wata ƙasa da ba ta da rikicin kai iyaka tsakanin da ita ga nan bakafi tsakanin mu da mutanen kamar suranin su mallaka aka wani da bai nan gurin ko kamar ko ko Najeriya haka tsakanin mu da daidai da kwatano mana da rikicin kan iyaka da ita haka tsakanin Chadi da kuma Niger suna da rikicin kan iyaka haka tsakanin Ghana da kuma Togo suna da rikicin kan iyaka tsakanin Saudiya da Yemen suna da rikicin kan iyaka tsakanin ko ina ce da tura mulkin mallaka suka dasa wannan ko gaba ta kabilanci ko ta bambancin addini ko kuma ta abin nan dan idan sun so mu cimma manufarsu ta siyasa sai su iza mutane sai su yi fada din in sun yi wani makami suna so su jarraba shi sai su haɗa mu faɗa shikenan sai su zo wanda suke kaza ne a sayar musu da makami kaza wanda sai kirista ne a ba su kyauta sai su gane karfin makamin su a tsakanin to kaga da dama daga cikin kirista ba sa gane wannan su can turawa suna gwada karfin makamin sa tsakanin mu dan inda bature addinin kristancin sa na gaske ne dan Allah ya kamata baturan Afirka ta kudu ya ganda zawa bakin fatan Afirka ta kudu tare da baturan Afirka ta kudu kirista ne bakan fata ma kirista ne ya kamata baturan Amurka ya rinka nuna wa black na Amurka, bambancin launin fata a rinka musu ana harbewa da bindiga tare da cewa black din Eh, kirista ne ko jajayen ma kirista ne a ce suna da da su ta mulkin mallaka amma suka rike wannan cross a hannu don su yaudar mutane da kuma suka zo suka kawo nan gurin suka dasa mana wannan gabar muke rikici muke hayaniya da juna masu yi dan Allah din in kaɗan ne wanda za ka ce wai koyarwar addinin Kirista ya ɗauka tsantsanta. cikin kowace ɗari ba Kiristan da zai ɗaga maka hannu guda yau waye san ma Bible ɗin abin da ya sani magana sai sarki ce ko wani sun su tara mutanen su ko a Jos ko a Kano ko a Maiduguri ko a ina ne magana su tashin hankali amma sun manta da duk wanda suke sa su tashin hankali in za a tashin hankali lokacin da za a kone idan ka basa ko wani abu da mutane ba sa gane ba ne shi rikici idan aka ce ya tashi ba a san mafi ba sai ne lokacin da aka yi rikicin biyafara muka ba mu da wayo sai a lokacin ne da ire-ire na waɗanda suke yara ba mu da wayo sai amma dai abinda masana wannan lokacin suke cewa duk duniya gaba ɗaya ta bai wa ku nasara duk fokasin din da zaka yi na fokasin din waye zai nasara da wani sai da zaka yi wuju ku zaka ba nasara amma da karshe kuma aka ci nasara aka ana san mutu to mutum ya ta kare Isra'il tana tare da rujuku a wani ne a amerika tana tare da shi a rasha tana tare da shi a nan afirka su zulu tsinyar a tanzania tana tare da shi kowa na tare da shi ga ta kuka ina ne zai iya kawo makamai sanan zai iya zai zai iya mai gani yake cikin wata biyu ya gama da nan wurin gaba daya amma mai faru to wannan ya kamata kirista su gane sai su nemi zaman lafiya sai mu nemi zaman lafiya sai a tattauna mu mu faɗi yaya addinin mu yake a qur'anance a hadisance su su faɗi yaya na su yake sai a biyo mai saurari alƙalanci ya zaba ya bari ko ba haka bane ba to wannan shi abin da ya kamata dan haka kiran da nake yi ga yan uwana musulmi shine lalle mu bayar da koyarwar addinin cikin maganganunmu da ayyukan cikin maganganunmu da ayyukan mu zama masu gaskiya mu zanto masu riƙon amana mu zanto ba masu kabilanci ba kabilanci na cutar da su manzan Allah ya ce da kabilanci wari yake da uha fa inna amuntuna dukkan wanda ya musulunta dan uwanka ne amma kar ka dauka dan kana bahaushe ko dan kana kanuri ko zama shawa sauran kuma yi sun zama wata zuri da kansu ba haka bane ba addinin musulunci na wanda yake ba dan mun da bane ba ba mun da cikin addini duk wanda ke gana mu muka gada jahili ne bai san me yake ba addini wanda ya rike shi ya kalma shahada ya kalma shahada yanzu kafin magariba ya yi magariba ya faɗi ya mutu zai shiga aljanna ko bai zuwa ba saboda haka ba na dan mun gada bane ba والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم alamominsu suna nan a cikin fuskokinsu min asar sujudi na gurbin sujada wato za a gansu alamar tawazu ta tare da shi yasa aka za a gansu wato fuska suna da bushasha sakin fuska dai kiyamu laila na koya mutum sakin fuska tsakanin su da ba a ganin su da duhun fuska ba a ganin su da yawan bacin rai ne min asar sujud waɗansu suna fassara shi da cewa ne baki da ake gani a nan na nasujda ba wannan bane ba dan wani suna zuwa su je su bakin tukun yasu dan goga wai su ma su yi wa biyu jirhi min asar sujudi wallahi baka cikin su masaluhum fi taurati wannan ita ce siffar su a cikin at-taura wa masaluhum fil injili ita ce siffar su cikin lijila ma'ana sahabban annabi cewa asjaw al kufari ruhama bainahum ruk'an sujadan yawtabuna fadlan min Allah eh, simahum fi wujuhihim wannan siffofin da aka ambata a nan haka suke cikin at-taura haka suke cikin lijila kaga falalan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi bushara da annabi cikin at-taura da lijila haka aka kawo siffofin sahabban su cikin at-taura da lijila bi sifatihim la bi asma'ihim sufofin su ba sunayen su ba akhara da qat'u ga misali da Allah zai buga kazar in kamar wata tuka ce kamar da ce ne da qat'u da ya fitar da sa, fa azarahu sai tsiran ya karfafi uwar da ta abin nufi lokacin da ta je kai ramin tuka za ka tuka dawa da masara da kuma wake ɗaya ɗaya take zubawa ko kuma da yawa da yawa ko shinkafa ba wata ne ba haka idan ka zo gero da yawa kuke watsawa idan ka tashi idan shukar ta fito lokacin da take fitowa ba za ka ga ga guda ɗaya wanda fa kowace tsowa take ga kuma yan kanana a gefe na tsakiya shine zar na gefen da gefen shine tafa huda ku sa masa sunan da za ku sa masa shine tafa dan shi wannan shi ke karfafan na tsakiya kun gane ko kazar in kamar da ke ne akhara da tafa shi ma ya tsirar da shukarsa ko tsirransa da ke gefa da shi da ke sa fa azarahu sai wannan abin da ke gefe din sai karfafu da shan na tsakiya fastaghlaza sai ya kauri shi da shan na tsakiya yadda ya daidaita ala suqihi akan sandarsa yujibu zurra'a sai da yake burge manoma kun gane misali to wannan sandar ta tsakiya babbar ita ce annabi wannan shuka ta gefe da gefe su ne sahabban ina ba za ku yi ina ba za ku da wannan shi ne misalin annabi da sahabbai din kazar in akhraja shatra da ke na tsakiya wanda ya fitar da rassa wadan suna fasara shatra da cewa rassa da reshe yana karfafa bikiya wadan suna fasara shi da yan tsoro na kasa wanda ke karfafa babban na tsakiya wanda shi ne zai jijiya a kasa ya zanto yayi gwafa yayi kara yayi sanda an gane ko da karfin waɗancan ne shi yasa manomi a karan farko baya cire su amma bayan wannan din ya girma yana bukatun kuma a dan rage su ko ba haka ba dan su ne suke karfafan sa fasta kallada fastawa ala suqi yujibul zurra'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddaro sahabbai su karfafe su yi karfin da ya isar da musulunci shine yujibul birra'a sai Allah ce li yagiza bihimul kuffar dan an nuna muka ba shukar da ka sani ta shuka ake nufi ba ba reshen da ka sani na reshe ake nufi ba li yagiza bihim annabi da sahabbai kina dan Allah ya fusatar da al-kuffar kafirai bihim da su su suwa kenan su sa da wannan imam malik imam da rasul ce duk wanda baya yake jin haushin sahabbai a zuciyarsa yace kafiri ne tunda Allah ce li yagiza al-kuffar kafirai da zai ji haushi kun gane fikihu imam al-qurtubi yace wallahi mun yi a wannan fikihu ne mai karfi duk wanda baya son sahabban annabi lalle ana jin tsoron zai zama cikin kafiri التي ليجير بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ya yi alkawali ga mummunai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari minhum cikinsu su maghfiratan Allah ya musu alkawalin gafara ya musu alkawali na gafara wa ajran azima da lada mai girman gaske jama'a kamar da kuka riga kuka sani yau 20 ga wata gobe ake sa ran 21 wannan daren da mu shiga daren 21 kenan dan haka a cikin wannan dare za mu fara tahajjud insha Allah mu fara tahajjud kuma lokacin farawa ne karfe 1 kuma lokacin gamawa kowane lokaci na gaban na bayan uku kafin hudu ba za mu yi hudu ba muna nan gurin amma za mu iya kaiwa uku da bayan ta da wadansu mutuna ko da rabi ko na makamancin haka dan haka karfe 1 daidai mu rinka farawa Allah kawo mu lafiya sannan muna kira ga masu motoci musamman na haya sawa'un motoci ne na katako sawa'un trailers ne sawa'un tarakta ne dan Allah taimaka da motocin su dan daukar mutane zuwa sallah da komai da su unguwannin duk wanda ya taimaka da motarsa insha Allah za mu sa cikin addu'a cikin alƙanurin mu Allah ji mana gafara Allah ji kanmu wassalamu